Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Bashi kashi ne 26. Dalilin da ta fito tsayawa ta tare da harɗi hannayen ta kirji tana kallon sa. Shi kan hugan san bai ma san ta fito falo ba. Ya yi nisa a soyayya. Har yanzu rayuwa ta a dasashe nake kallon saboda babu ke a cikin ta. sai dai kike cikon rayuwata kuma kike hasken da zai haskaka rayuwata tare da wanzar da farin ciki jin aka ya saka jalila sata? bai an kare ba sai ji an fuske wayar a fasace ya dago ita kuma ta kara a kunne tare da faɗin ki ji tsoron Allah ba ta ya farta a fasace Sadiya tana ji ba zan bayar ba ta fada sanan ta daga wayar ta kwada da kasa a take wayar ta tarwatse hannu ya saka ya wanka mata mari ta rike kuncinta tana kallon sa idan kika ce zaki cigaba da wannan banzan kishin to ki sani ba za mu taɓa zama lafiya ba na fi ƙarfin mace ta juya ni a cikin gidana amma wannan ai tsantsa lakanci ne ka zo kana wayar da mace a falo na ai nan gidana ne kuma duk inda ga dama a ciki zan yi abin da nake so ke baki saki hana ni ba kuma sadiya ce ko kina so ko ba so sai ta shigo gidan nan shikenan zan far maka gidan sai sadiya ta shigo tunda dama kunnuwa na sun jiye min ita ce fitilar da ke haska rayuwarka ni ba na da wani amfani tana gama faɗa ta juya kuma me zaki faɗa ki faɗa aure dai babu bashi Tana shiga ɗakinta ta fashe da kuka. Ta janyo akwata ta haɗa kayanta da na Dama suna gidan antiragayya. Tana zuge trolley ta ga ya shigo ɗakin. Wai wannan abin ne zai saka ki yaji? Ban za ta yi masa tana ta goge hawaye. To ban baki damar tafiya ko ina ba. Sai lokacin ta kalle shi ta ce, "Ai da baka ji na tambaye ka izini ba, bari ka bani ko aka san haka." Jalila, ki sani rayuwa aurenki tana cikin hatsari. Muddin kika saka kafa kika bar gidan nan. To sai me? Karshe dai ka ce ka sake ni ko? To ka sake ni. tana gama faɗa ta soke trolley ɗin tare da yafa mayafi ganin da gaske tafiya za ta yi ya saka shi cewa bai kamata a ce kullum muka faɗa ba za mu sasanta kanmu ba bata kula shi ba ta zo za ta wuce ya yi saurin riƙe trolley ɗin habib ka cika min trolley dalila ki tsaya mai magana zan miki bayani ba na bukata ka saka min trolley na na tafi inda ake kauna kaunata rungume ta yi hakan ne ya saka ta fashe da kuka sosai ya fara shafa bayanta yana faɗin ina son ki dalila asali ma san ki da nake yi ne ya saka ni aure ki ki hakuri cin shi shika take faɗin ka fa san sadiya na riga da na ji komai amma na gai raina ne ba ci saboda waya ta da kika fasa amma ni zan iya baki kuma tuna kira mun maran da ne miki dago ta yi suna kallon juna ya saka hannunsa yana goge mata hawayen idan ta sun fara yin ja bakin sai kai inda ya mare ta yi mata fake sannan ya kalle ta ta sauke kwaye idanun ta kasa ga kuma tuna kira maran inda hakan zai saka ki farin ciki kai ta girgiza alaman ba za ta yi ba ya kai lips ɗinsa kan nata ya fara kisan ɗinta kafin daga bisani ya mai da ita kan gado kallon Rehan ta yi tare da cewa na ji muryar Jalila fa Jalila kuma kada ya kusa da ita yake wannan wayar bana tunanin yaya Habib zai yi haka amma tabbas na ji tana faɗa kuma yanzu wayar tashi ma a kashe ikon Allah to Allah dai ya sa lafiya amin ya rabi tabbata tana sauki da nauyi a cikin zuciya ihu sai ni kunga sarkin sarakunan bokaye sai ni mai sakawa a mutu ko a rayu sai ni mai hana aikuwa ko aukawa waye hoho sai ni mai arnan aljanu da shaidanu mai ifrita da zamburfur har ya wannan kirarin babu abin da nazari ya ce yana nan dai zano kamar an dasa ice me kuma ya dawo da kai bayan ba kuma yau mu kai da kai ba malam dam dakata hatsabibi kalle da kyau ka taba ganin malam a haka mu ba mu san wannan ba ka kira ni bokan bokaye hatsabibi mai baƙaƙen aljanu boka ya haƙuri na hakuri shege ai shege sai shege mu da shegu irin ku amana ne mun fi so wanda suka manta Allah su zo mu joni ko irin kiran da boka yake ya kamata ya zama izina ga masu zuwa wurin su Allah ya sa mu dace na rasa ta ina zan bullo yarinyar nan da bukata ta domin ko matar dana ce ai na san matar dan yayanka ce tunda haka bari ya aure ta dole ka cire kunya ka sadu da ita a karo na biyu mutum kana so aikin ka yi kyau to dole ne ka yi haka kafin wa'adin da na saka ya cika kuma dole a cikin hayyacinta za a sadu da ita kuma tare da ta. ruwanka ne ya kasance saduwar sunna ko ta zina amma mu saduwar ita muke bukata domin ta haka ne kaɗai ka zai kammala amma buka su yancin bi me suka ba za a zaɓa min ɗaya a su ba saboda dama aikin a haka yake dole a mutane ukun da kai amfani da su mai karancin shekaru ita ce wadda za a yi maka aikin da ita idan aka bari abin ya ƙiyuwa to lalle ba za ka cimma nasarar ka ba kuma sai ka koma kamar ɓeran masallaci saboda talauci sannan kowa sai ya guje ka mukamin ka na ambasada a ƙasar maroko sai an shafe babansa na gama magana za ka iya tafiya ko kuma na saka bakakin aljanu su mayar da kai gida a abuka ba sai an yaka ba da mota ta na zo ai da sauri ɗauki takalmansa a hannu ya bar gurin ba da komai ba har sai da ya kai aya sannan ta sauke ajiyar zuciya na sani kuma na san yadda kuke da ita tun ma kafin na aure ka lokacin da na je Kaduna amma kuma kishi ne yake rufe min ido ina matuƙar ƙaunar ka bana so na yi soyayya ga kishiya amma zan dore zuciya zan saka mata haƙuri da tawakkali Jinyu da ya rungume ta a jikinsa tare da faɗin, na miki alƙawarin ba zan taɓa wulaƙanta ki ba. shigo sadiya cikin mu ba zai saka na ji sanki ki ya ragu a cikin zuciyata ba. Na gode, ta farta tare da fashewa da kuka, don sam ta kasa jurewa. Rarrashin ta yi ta yi har ta daina kuka. Ranar kuwa bai fita ba sai da yamma, sannan ta ce masa, tana son ta fita. Ina za ki je sai na sauke ki, saboda ni ma ina so zan fita. A'a, ka bar shi kawai, zan fita da motata saboda ina so zan je shopping kuma akwai wata kawata Salma da nake son kaiwa ziyara ba ta da lafiya to shikenan kada yake dare okay ta riga shi fita kai sai kuma fons ta nufa ta siya masa waya mai kyau da tsada sannan ta wuce gidan Salma kamar yadda ta faɗa masa sai dai Salma lafiyar talau kawai ta je don su tattauna matsalar su ne tana ajiye mata drinks ta zauna kusa da ita menene yake faruwa har yanzu dai wannan yar iska ce a ce zuciya ta lida ta sauke tare da faɗin ina cikin matsala salama. ni yanzu na riga na yi give up na san babu abin da zai hana bi auren yarinyar can wace lila kina me ya zan yi ne ba da wani zaɓi kina da zaɓi mana dubi kifa ki ma fa Allah ya mai kyan sura wallahi kin fita komai kawai mai tace irin ta maza amma ga kashi a wuyanki sai da matsayi kike yi tsananin kishi ne gaskiya ina kishin ganin wata mace tare da shi da sunan soyayya wallahi salma ko sunan sadiya ba na san kin sanar ai sadiya ya niyyar sakawa sai da ya gana ɓata rai sosai sannan ya haƙura ya saka sunan mahaifiyarsa to yanzu ke wani hukunci kika yanke ni ya ce min in hakuri zai auri sadiya ba dan baya suna ba kuma ya yi min alƙawarin ba zai taɓa wulaƙanta ni ba lallai hmm, namiji ba. ke da kika san sa da ɗan banzan daɗin baki na ƙarya wallahi na auren ta zai shafe babinki a rayuwa salma ki daina ɗaga min hankali please gaskiya nake faɗa miki fa yanzu ya zan yi zaɓi biyu ne ina jinki ko mu kai sunan shugaban malam ke ma kin san ba zan iya ba gaskiya ba zan iya shirka ba saboda lahirata sai zaɓi na biyu menene shi ai framing ɗinta wannan ba zai yi tasiri ba kuma duk ran da ya gano gaskiya rabuwa zai yi da ni rabuwa ta har abada to ni ba ni da idea kuma ni kuma ina da ita me kawo kunnen kike ji matsuwa salma ta yi ita kuma jalili ta raɗa mata gaba ɗaya dariya suka yi ya gawata ke kina da wannan kika jefa kanki a damuwa yanzu ne abin ya faɗo mu. ɗaya hakan kawai zaɓe duka suka sake saka dariya za ta buɗe motar ta kenan ta je ya kira sunanta da mamaki ta juya ta kalle shi sai dai ya gurin ta ya harbe hannayensa sannan ya ce kina mamakin sanin ki da ni ko kai ta kida alama eh sannan ta ce kuma ban san ka ba ban kuma taba ganin ka ba eh ina ta kokarin yi miki magana sai dai ban samu dama ba ganin ke kuwa ce a wannan ma'aikatar na san baki gama sakin jiki da kowa ba haka ne amma ina sauri ko za ka faɗa abin da ke tafa da kai idan ba za ki damu ba ko za ki saka min nan ba sai mu yi magana ba zai yiwu ba ta faɗa sannan ta buɗe motar sai gani ta ya rike murfin zan iya samun nan baki idan ina so amma na fi so ki bani da kanki ni kuma bana ba wanda ban sani ba nan ba sani na iba abu bane mai wahala okay idan ka shirya faɗa min ko kai waye ina sauraron ka a haka ba zan iya faɗa miki ba lokacin ki nake bukata ni kuma yanzu kana bata min lokaci na ne tana gama faɗa ta jamar motar ta rufe tare da jan motar murmushi yana bin motar da ido kafin ya ce ina son mace mai aji juyaye ya koma motarsa ya shiga sannan ya yi mata Tana driving amma hoton fuskar shi take gani, murmushi kawai take yi tana faɗin, wataƙila Allah ne ya kawo min madadin Habib. Har ta isa gidanta tana fara'a, fuskar ta ɗauke da walwala. Sai da ta yi wanka ta shirya sannan ta kira sister ɗinta. Sis, na yi new catch. Ya haɗu. Dan ina ne kuma menene sunansa? Tukunna dai, ni a yanzu ma bai faɗa min ba. Amma ga dukkan alamu cewa zai yi yana suna. Na dai dan ja masa aji dan a yanzu ma ban saurare sa ba. Jan aji zai iya kai ki ya baro ki. Kin san da haka ko? Eh, amma sis. Najwa, ki fa ba yarinya bace a yanzu to shikenan sis zan saurare shi kuma dai ya kamata ki wa kanki fada dai shikenan insha Allah ina jiran jin labari mai daɗi to sis ta faɗa tana murmushin ta tana shiga motar ta kalle sa ta yi murmushi yayana da fatan dai lafiya na yi ta kiran wayarka a kashe a je zuciya ya soke tare da faɗin wai ce ta fada ta fashe ga sims ɗin ma a tare da ni amma da na bar nan zan biya in siya a'a bari na baka tawa ta faɗa tana ƙoƙarin cire layinta karki haka Me yasa? Kayana ina ka ne ko? Eh haka ne. Amma ina da halin sayan mata. Da ce ban da hali sai na karɓi takin. To shikenan naji. Kai magana da baba kuwa? A'a, na rasa ta inda zan fara ne. Kallon shi tare a ɓaci sannan ta balle murfin motar. Da sauri ta lokin motar, ta juyo ta kalle shi a ɓaci. Ka buɗe min na fita. I'm sorry, menene na fashi? Ba kai ba gani ba? Na dai baki hakuri, insha Allah zan yi magana da shi, amma ina so na fara fahimtar da mama. Saboda kin ce kin fi so ko me za a iya kasance da yaddarta. haka ne amma dai ai ya kamata ku zauna da babba mako to shikenan insha Allah gobe zan zo in yanzu kananan kaya ne a jikina bai kamata a ce naji a haka neman aure ba kallon shi dai tana murmushi ta dan juya ido naji babban mutum to da karimi kika dauke ni ni na isa na dauki mijina karamin mutum dariya yi ita ma tai dadi daɗi nake ji sosai ganin ki cikin farin ciki sadiya ya habib ni ma haka kuma ina fatan da ni da kai mu kasance cikin farin ciki na har abada amin ya rabbi yanzu dai bari na baka haka ko ni farkiya zaki ma zuwa ina ina so za mu je Fun Store da kuma shopping mall okay to mu je kawai ai yaran suna gidan umma sun je su yi mata yini kai sai Fun Store suka nufa ita da kanta ta masa waya sannan suka wuce shopping mall gani ta yana taji da chocolates yana faɗin ta ta kusan sai ya gaba ɗaya abubuwan ciye ne sai da har ya mai da ita gida sannan ya faɗa mata kayan aina yara ne to zan ɗeba mu nurna ta biya hana ta ba ta diba sannan ta saka a wata leda ta ɗauki sauran tana fita ta ɗan tsaya tare da ɓata fuska yanzu tafiya za ka yi kamar ku to ko na tsaya no amma kawai ban san ka tafi kaban ni idan na koma gida sai mi waya kin ji kai ta gida ita kan ba dan taso kan za ta faru ba dan san ba ta son kasancewa da wani idan ba shi ba a halin da take ciki tana shiga ta cikaro da inna tana alwala saboda ana gaba da kiran sallan bagarba daga ina an dawo da yaran tun da suke tambaye ina kike inna na dan fata da yaya habib ne siyayya wa inna dai dama ina son ne miki magana habib din nan Allah ya sa lafiya inna lafiya lau ina da so na san menene ke ku saboda na kwana biyu nan gaba ɗaya hankali da tunanin ki suna gare shi dan su tsakai tana murmushi ki faɗa min kada ki ci min soyayya kuke kai inna ta farka tana turo baki to ai kin san dai kima ta aure ce ko sai da ta ji gaban ta ya faɗi duk da ta san babu haramcin auren wani a yanzu inna shekara biyar fa kuma in ce shi da mama tare da Muhsin kuma musulunci shekara hudu ya kayyade idan ba a ga mijin ba mace na da damar yin wani auren sai dai idan ya dawo sai ta zaɓi wanda take so a ciki kina habib din zaki aura turo baki ta sake yi tare da cewa haba inna wallahi so da kawai kike ki kore ni ka ci yar kwal uba ni zaki wa ba to ki fita ki habibin ba ni ba murmushi sadiya ta yi sanan ta wuce abinta mami oyoyo jini ya tafi gudu ya rungume ta oyoyo my son little tana zaune tana tawasa da teddy ɗinta little ba ki ga mami ba ko da gudu ita ma ta taso wato wasa ya ɗauke miki hankali kama hannun da suka zauna ina umma tana lafiya umma ta siya mana sweet ta mana tatsuniya cewa junior wow umma ta kyauta yanzu ni ma bari nuna muku kayan da dadi ya saya muku ta ƙara faɗa tana zazzage ledar suna murna suna ɗaukar chocolates ɗin kallon su take tana ƙara jin ƙaunarsa a cikin ranta duk ce ta fusge na hannun junior. ni wannan nake so da sauri jiniyo ya fusge daga hannunta ni ne na fara ɗauka kuka ta saka shi kuma sai ya mika mata da sauri little ban san rigima fa mumi na ɗauki wani naka za ka bayar kawo a raba muku tana karɓa sai kuma kuka wallahi zan saba miki sosai na shi ne fa miki kuma sai ki ce ba za a raba muku ba mumi ki bata shi na ɗauki wani jini ya faɗa yana kallon little sorry ki daina kuka murmushi ta cikin jin daɗin yadda ta ga yana ƙaunar 'yar uwarsa sosai tana zaune a ofis ɗinta tana duba wani fayil sai jin shigowar mutum ta yi ɗaguwa ta yi ta kalla ganin shi ne ya saka ta mayar da kanta ƙasa zan iya zama kai ta gida ba tara ta kalle shi ba barka da aiki gimbiya jin sunan ya saka ta ji wani nishaɗi da shauƙi a ranta sai dai a fuska bata nuna ba how may i help you najwa please ya kamata zuwa yanzu a ce na dan samu fuska ko yaya ne ta yadda zan iya jin ƙwarin gwiwa yi miki magana fayil ɗin ta rufe ta kalle shi da fararen idanunta sannan ta ce ina jin ka lokacin ki kawai nake son ki bani najwa domin tiran da na fara ganin ki a kamfanin nan na ji kawai na samu mata aure amma na kasa yi miki magana har sai da na bincike ki na gano komai naki sannan na tunkare ki wow haka sani wace ce kenan oke faɗa min wace ce ne sunanki Najwa kuma ko bi ne a gurin mahaifinku babanki yayi aikin soja har zuwa babban matsayi kafin daga bisani ya zama dan siyasa a yanzu ki sanata ne kin taba auren wani soja mai suna Kamal sai dai wata uku kacal kuka yi kuka rabu da shi sannan kuma ke kawace kuma masoyiya kuma aminiya ga fitaccen mawaƙin nan mai suna Habib Ismail mawakin soyayya ni ma fan ɗinsa ne baki kawai ta saki tana kallon sa kafin ta ce kai mutum ne idan kuma mutum ne amma kai dan jarida ne ko murmushi sosai sana ya ce kin san an ce mai san dan tsuntsu shi yake bin sa da jifa suna nasa kir muktar kuma ni ne assistant director na wannan ma'aikata so za ki yin bincike a kaina mu yan asalin yoba ne amma zama ne ya kawo mu nan abuja a gwaran fami ke zaune house number e114 za ki iya bincika komai a kaina shiru ta danyi kafin ta ce zan iya fara tambaya anan. yes go ahead ok ta furta tare da haɗi yatsunta guri ɗaya waye sagir murmushi wanda ya ƙara wa fuskarsa kyau da kuma kwarjini sagir wani bawan Allah ne da ya taso a nan garin Abuja ya yi karatunsa a Cyprus daga bisani ya dawo ya fara aiki a ƙarƙashin kamfanin mahaifinsa kuma sagir saurayi ne bai taɓa aure ba saurayi ta furta da mamaki tana kallon sa. eh menene abin mamaki na ga akwai 'yan mata a abuja a nan ma'aikatar ma akwai me saka ba za ka nema ba ni ke na gani kuma ke nake so yadda ke kawai nake nema Iska ta ɗanfar zaka kafin ta ce, ina buƙatar lokaci ne tunani. Ba ki da damuwa, na ba ki damar yin hakan. Amma kar a zabtar da ni wajen ɗaukar dogon lokaci kafin a amince. Zan iya samun nan ba? Murmushi ta sanar ta ce, ba damuwa. Kawo na saka maka. Tana miƙa masa yi miƙe, bar na baki guri ki aiki ko? Alright, ta furta tana murmushi. Mari ya wanka mata, tare da fuske jakan Nihal daga hannunta, ya kuma fuske hannun Nihal ɗin. Na faɗa miki ofis zan je, zan ta zumunci ranki ne shi yarinya kaɗai kin tsaya mana barci amma na faɗa maka ban gama haɗa breakfast ba ne bai ma ji me take faɗa ba yi waje tare da ni hal ɗin wayyo Allah ta tana fashewa da kukan gaici mummy babu ke bari ke share min hawaye na ban da kowa sai Allah ta tana ƙara rusa kuka wannan karan a fili take yin sa sai lokacin da tana cewa lalle abin da kai wa dan wani sai an yi wa naka dadi ya wahala da mummy shi saka nima ga shana ta gana min azaba sakayar mummy sai kuma ta sake fadawa kan yarta da sauri ta tafi bedroom ɗinta ta ɗauki waya ta kira dadi dadi na kashi dan Allah dadi ka raba auren nan wallahi so yake ya kashe ni ta fashe da kuka calm down aziza ai na zo ina kaduna yanzu haka kuma insha Allah gobe take gani annan yola din ba zan yarda da irin wannan wulakancin ba yaushe ne zai yi arziki bare sa dadi kamar caka haka nake a gidan nan har duka na yake ki bar komai a gurina dole ba za a sasanta ba zan ɗauke ki mu tafi to dadi ta furta cikin shasheka kuka washe gari dadi faɗa yake ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ganin ta aziza din ta rahimi ta duhu kamar ba ita ba kallo ɗaya raksa kai mata ka tabbatar ba ta cikin kwanci hankali sai dai gama faɗa tas sanan nazari ya kalle sa da sa zai ce a yaƙuri za su ta lamura amma ga sa sai jiya ya ce to ya an ce barewa ba za ta yi gudu dan ta ya rarrafe ba abin da kanwa kanwata kafin ka aure ta shi wani ƙato ya yi mata ta so ta rufe mana kuma gashi yanzu komai ya bayyana baki dadi ya saki magana ji ta hau kansa har tana neman tarwatsa wace irin magana ce wannan na faɗa maka halin yarka ne idan ma baka sani ba to yau ka sani kawo ko babu namijin da zai yi da wani banza can ya lalata wata shi kuma nan ta zo ta aure shi in banda aziza jinar rikai ya ce ma ai sam da ba zan lamunci wannan ba da tun a shekarun auren zan sa sake ta to amma ba zan iya ba saboda rikai ta yi min halacci a rayuwa Allah ya ji kanta da rahama dani sam ya kasa cewa komai da zai miki yana faɗin na yi tunanin sulhu ne ya kawo ka amma ka zauna sai faɗa kake mana kamar wasu ‘ya'yanka to ni dai zan tafi gidana in ya so kai mashkur ka yanke duk hukuncin da kaga ya dace Ki aziza ta shi ki haɗu kayan ki mu tafi cewar dadi na yadda ta tafi amma kuma babu inda za ta je da hal dan dama ba da ita ta zo ba jin ya saka Aziza fashewa da kuka Don ta tabbatar mashkur ta koye mata saboda tana mutukar san diyarta kuma shi din ba kaunar ta ma yake ba sam ta kasa motsawa har da da mashkur suka faɗa akin kuka sosai take dadi ya kasa hana ta sai da ta mai isa ta ci gaba da shisheka Aziza ya ambaci sunan a sanyaye Bata amsa ba kuma bata dago ta kalle shi ba. Ni ban san ma abin da zan faɗa ba. Amma ko ne ma na san laifi na ne. Tabbas sai yanzu nake ganin illar abin da na aikata. Na kasa jin ku a jiki. Fa'iza ta yi kashe-kashe da dama. Ciki har da matata da bata ji ba bata gani ba. Kawai laifin ta tsiwa, dikar na shakan ta Dan da ba dan Fa'iza ba ta rayu ba da sai sun kai kotu. Duk da ba su da ƙarfi, Allah ya yafe wa Fa'iza. Kuka Aziza ta sake fashewa da shi, shi kuma dadi ya ci gaba da faɗin. Musin an neme shi an rasa, gashi kuma ana azabtar da ke fiye da yadda ne mahaifiyarki a lokacin da take da cikin motsin. tabbas na da na sani a lokacin da baya da amfani tun matan da nake aura nake saki babu wanda na samu albarkar 'ya'ya da ita sai riƙayya amma na wofin da ku na nuna arziki ya fi min komai muhimmanci gashi yanzu babu riƙayya babu fa'iza kuma babu motsin. ki kuma da kika rage gashi kina ta shan wahalar rayuwa ni kuma matan yanzu babu su sai tilin dukiyar ga tsufa yana ta ƙara zuwa Zainab ta zauna ma iyayenta sun sa dole na sauƙaƙe mata saboda kyas ɗin fa'iza yanzu na dawo Kaduna duk faɗin gidan nan babu kowa amma insha Allah zan gyara kuskure na hannu ta saka tana goge hawaye kafin cikin kuka ta ce dadi kai hakuri zan daure na cigaba da zama saboda ni hal duk da haka zan je can gidan sai fillahi mu yi magana saboda azabtarwar ta yi yawa ya hana ki aiki sannan kuma sai azaba yake miki a gidan nan daddara ta ce a haka dadi ta furta tana hawaye dadi dai jikinsa a sanye ya bar gidan sai dai kai tsaye gidan sai fillahi ya nafa dan babar ya ma Allah ya masa rasuwa kuma koda yana da rai ba lalle ya iya daukan mataki ba saboda ya tsufa sosai hakuri sai billahi ta bashi tare da bashi tabbacin lalle zai dauki mataki a kai bayan tafiyar dadi kuwa da kanshi ya zo gidan ya kuma dauki aziza da nihal suka tafi can gidan shi ya ce wa mai gadi lalle yana dawowa ya sanar masa cewar shi ne tafi da su ya zo ya same shi sai bayan isha ya same shi don yi min sulhu da kuma nasiha mashukur ya nutsu kamar ya dauka har da bayar da hakuri tare da faɗa masa lalle yana komawa zai kira dadin aziza ya ba shi hakuri sai dai suna zuwa gida ya ji ta tare da gargadinta akan tabbas ta ƙara kai ƙararsa a bakin aurenta kuma ya rantsuwar babu inda za ta tafi da yarsa mutum suka rabu kallon keken take wayan na kunnanta ta ce malam abubuwan sun fara yawa fa kuma na fara masa saka shakku a kanka tana jiyo da yarsa cikin waya kafin ya ce wannan karan fani ni ba ke ne kyauta ba ɗana ne wa ko laifi ne laifi ne saboda kyauta ce daga gurin wanda ban sani ba kuma nan bakan an kira ba ta shiga sai dai in kai ne ka kira ni wannan ban ɗauke shi a komai ba bebi bebi kuma ta farta da mamaki eh you are my baby ai ganin ki nake tamkar jaririya kaga ya isa haka duk abubuwan ka da kake bamu mun gode idan har ba za ka faɗa min ko kai waye ba ko kuma ba za ka fito min da kanka na ganka ba to don Allah ka daina kira na saboda na yi blocking waccan lambar da ba ta shiga shine ka koma kake haidin number ka kira ni to gaskiya ba na so shikenan zaki gani za mu haɗu ranar Sunday amma kafin nan ki yi min alƙawari na me kenan ko kin ganda ba za ki ce ba ki so na ba dan Allah wallahi bibi kowace daƙiƙa tunanin ki nake ina san ƙaunar ki kuma auren ki nake sanyi idan kuma ina da wanda zan aura fa ai ba ɗaura ba ina so na shiga cikin manema idan ba damuwa malam da zan iya faɗa maka kaji da na ce ka yi haƙuri ai da zan iya haƙuri da tana na yi tuni yanzu wani aikin nake sai an jima dan Allah zan kira ki an jima kake ki dagawa jima ta amsa bai saka shi faɗin love you so much bye aje zuciya kawai ta sauke sannan ta ajiye wayar tana kokarin barin gurin ta ji shigowar text Doka wai ta buɗe, sannan ta fara karantawa. Sadiya, ina raye, kar ki tsaya kina sharholiya tare da tunanin na mutu. To ina nan kuma zan bayyana kwanan nan. Sannan da igiya aure na uku akan ki. dan haka baki da izinin kula wasu mazajen daga Hussein. Jide gabanta ya faɗi, ta miƙe tsaye tana kallon wayar, gabanta na faduwa. Ƙafafanta ta ji sun gagara daukar ta, don haka ta yi sauri ta koma ta zauna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta farka lokacin da ta ji wasu hawaye masu zafi sun zubo kan kuncinta. Jiti an saka hannu ana goge mata hawayen. Tana ɗauwa daga jiniyo ne. Stop crying mommy. Rungume shi take tare faɗin. Okay my son. Ta faɗa sanan ta saka hannu ta goge gudan hawayen. kallon little ita bacci take ma. Dama jiniyo din ya tsakar gida yana wasa. Sai kuma kashi ya shigo. Inna tana ina ne? Tana bacci mommy. Jiniyo ya faɗa yana ƙara kwanciya a kanta. Wayarta da ta fara ringin ya sa gaban ta faduwa. Tana duba ta ganin ba Habib ne. Jikin ta sanye ta daga kiran. Rabin jikina ya kike? Shiru ta bata ce komai ba, sai da sake faɗin hello ba kya ji ne ina jin ka ta a sanye sadiya lafiya na jinin ki a haka babu komai fa a'a ga nan zuwa gidan ya yi habib don Allah karka damu babu komai kashe wai kawai yayi ita kuma ta sauke ajiyar zuciya tana kallon jiniyo da ya fara bacci a jikinta mun da kaɗan ne suka kawo shi gidan ba ta da ƙarfin fita don haka shigo waye tana ji suka gaisa da inna bata ma san ta farka ba yana shigowa ya ganta a nan ƙasa kan dadduma jiniyo na bacci Ɗaukar jiniyoyi ya dora a kan gado. Sani ya dawo ya zauna a kusa da ita. Menene ke faruwa? Idan na faɗa masa zan iya jefa shi a damuwa. Sadiya magana fa nake yi. Wai da ta fara ringin ne ya saka gaba ɗaya shi da ita saka kawai duba ga wayar. Gaban ta da faduwa babu abin da yake yi. Ki ɗaga mana. Kai ta kiɗa alamar a'a. Me yasa? Ko na ɗaga ma babu amfani. Me yasa? Kana gani private number ce? Ta faɗa tare suka hannu a haɓa. Kiran uku na shigowa kawai ya ɗauka ya daga tare da sakawa a hansfari baby ko ba kusa da wayanni? jin haka ya saka ta fuskiyar daga hannun habib ta kashe gaba daya waye wannan ya furta lokacin annuran fuskarsa ya ƙara disashewa shiru dai bata ce komai ba sadiya waye shi kada ka sananta bincike please oke ya furta sa ne miƙe tare da ɗaukar ɗin motas yaya please ka tsaya ganin dai da gaske fita yi ya saka ta miƙe da sauri ta bayan shi a kofar gidan ta sha gabansa haba yaya yanzu ka iya fushi da ni Sadiya yake so ne. Na ce faɗa min menene matsalaki, kin ki. Na lura a kwanakin nan san ba kya son faɗa min wasu abubuwa. Kin fara boye boye ke ma. Ba haka bane yaya, dan Allah ka yi hakuri. Ta faɗa tana sauki jiya zuciya. Faɗa min menene to? Ji ta kwalla ta cika fuskarta. Kullum soyayya ta yi nisa, Musin ke zama cikas a rayuwarsu. Gaba ɗaya ya zame mata kadangaren bakin tulu. Ki nake sauraro. Hannu ta suka kawai ta goge hawaye, sannan ta kalle shi. Wannan karan da ya korar rashin ta bai ba. amsa shi kawai yake jira ki ne ke saurara dama dama sai kuma ta yi shiru dama me babu komai ok idan ki shirya faɗa min sai ki kira ni yana gama magana ya juya ya shiga motarsa ya yi mata tana nan tsaye bata ko motsa ba jiki a sanye ta koma gida tana zama wani text din ya ƙara shigowa har karkarwa take ta buɗe ki ji tsoron Allah sadiya na faɗa miki ina raye amma kin ce da ba wannan tsohon saurayin naki fuska ko to tabbas zaki haɗu da fushi na idan har baki sauya ba Muhsin cikin azama ta yi dalin nan ba sai dai tana kira ta ji a kashe na shiga uku ta furta tare da fashewa da kuka sati biyu kenan sama habibu ya kasa gane kan sadiya har ina da baba sun haƙura da tambayar ta abin da ke ta. ga shiga ɗin da yake turo mata da tsadaddun kyaututtuka sai wasa yake mata da hankali ya ki fito mata da ganshi yau da suka yi da shi za su haɗu har ma ta gama shiryawa habibu ya zo gidan tana fitowa ta ganshi tsaye jikin motar ta murmushi dai kawai ta ƙarasa likita ta zama ma'aikaciyar gwamnati Rumshi dai sanan ta ce ai harkar likitanci ta fi daɗi dan na gaji da fama da takardu ai dama dole ba za ki ji daɗi ba yau ina so ki bani dama mu dan fita please shiru ta ne dan lokaci kafin ta ce to shikenan zan yi tunani akan haka idan kika ce tunani sai in ga kamar ki bani matsayi a cikin ki ba to shikenan ina kake son ma haɗu eh to duk inda ya miki to shikenan idan na yanke shawara zan maka text zan jira ganin sakonki okay Habib kallon ta yi kafin ya turkusa har ƙasa ya gaishe da inna tunda su ta ce min za ku ta unguwa tare ta zauna tana ta shiriri ta ga shaka zo bata gama shiryawa ba sadiya ji ta gaban ta ya faɗi ta di yau da kyar dan ta gafi na mata wani kallon tuhuma tabbas ta san ta shara da ba bata tunanin zai zo ba waye ya fata ita kuma da sauri ta ce inna na tafi bata jira me za ta faɗa ba ta yi waje ina kokarin ta yadda mota ta yi nokin glass hankali ya soke shi ƙasa yaya da sauri ya tsaye ta hanyar ɗaga mata hannu shiru ta tare da sauki a ajiyar zuciya gani ya tsaya ya saka ta sauri ta zagaya tare da shiga cikin motar kai hakuri. ta furta a sanye hakuri ko sai yanzu har lokaci yayi da zaki fita ba tare da kowa ya san ina zaki je ba dan Allah ya yi karka zarge ni akan laifin da ba nawa ba kina da abubuwan da na kasa gane me ke bi. zan faɗa maka komai ina jinki labarin wani boye mutumin ta bashi sannan ta dora da nan Hussein ba na so na tayar maka da hankali shi saka ban faɗa maka ba wannan ba abu ne da zaki boye ai mu ga wayar bika masa tai ya bude ya ga text din duka ya karanta sannan ya ce yanzu ki je gurin mutumin ni kuma zan tafi MTN office idan kin ga da matsala ki kirawo ni kai ta gida ya kwafa namba a cikin wayarsa sannan ya mika mata wayar ita kuma ta fita da sauri Nasmir joint tana zaune sai wurga idanu take tana son ganin ta inda zai bullo kusan mintuna talatin ta ɗauka a gurin ruwa kawai ta saka aka kawo mata har ma ta fara tunanin kawai ta gurin sai kuma ta ji sallama kamar daga sama dagowa ta yi ganin sai saka ta yi mamaki ta ɗan zami daga kan kujera ta gaishe da shi ta shi zauna mana karki bata kwalliyarki tashi ta ta zauna ta kasa hada ido da shi don ta tabbata sai ya tambayi menene ya kawo ta joint na bai kina ta jira ko dan murmushi dai dan bata binci me yake nufi ba dama akwai wanda nake jira ta furta tana dan so sakunni aini ne ya faɗa da wata murya Miki ba ta yi tsaye gaban ta ba karamin faɗuwa yi ba kada ki manta mun yi alƙawari da ke akan in kin gawayi ba za ki tafi ba har sai kin tsaya kin saurare ni dadi ta farta bakin ta na karkarwa ki zauna babe jita wani iri suna a bakin babban mutum kamar shi da take wa kallon uba kuma sariki ban san kai ne ba ni ma kace ta saka na kasa bayyana miki ki zauna mi magana jikinta gaba ɗaya yayi sanyi haka ta zauna me za a kawo miki kai kawai ta girgiza no dole ki ci wani abu ba wai ta ɗin ta kira ita kuma ta ɗaga waya da shirin ta yi wa habib text kawai ta ji hannunsa ya riƙe hannunta ki bari mu gama magana bai kamata a ce ki raba hankalinki ba alhamdulillah to yanzu tsakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 27 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci wala da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata sha